Salamu alaikum jama'a sunana Hadiza Aliyu da kunyan da kuka sani. Kun san ku cewa za ku iya sauraron waƙoƙi na Hausa na da da yanzu a channel ɗinmu na YouTube a channel mai suna Zinariya Hausa TV kuwa in baka sani ba to ka sani a yau za ka iya ka je ka yi subscribing sannan ka danna ƙararrawa rubutu ka saurari waƙoƙin Hausa. mun gode ina nan ko ta rike haka madam me caji zaka kai mu cawa caji ca me to wayar ta mutu ni fa madam laifi na yi wa kuka aka turo ni extra duty shine in na gama extra duty na zan ban nan ba tura caji ne aka turo ni ba yanzu sai in tafi kuma hanyar da ake cajin nan daidai ofis din oga ne ce ina na je ba zai yi ba impossible to a nan nake wanda ba dai a cikin aikin ne har aikin a ba za ka ba kenan ba zan je ba dalla kuma ciki kuma tsaron lafiya kuma dalla a a ya hakuri kuma dalla ga haratan Assalamu alaikum. Saman fama. Eh. Yes. Yes, carry on. Carry on. Ya aiki. Ya gari. lafiya. A ah, lafiya do. Wanda da Allah ya kawo ka. Daman jira nake Yau mun sha fama. Ko? Dan bazau da kansa sai da ya Eh, ai jarumin jarumi ne eh, ce gobe misra ba sai da tsara mu ce ce ibro a shekai namiji na san za a yi ah, haka na san za a ran kai dai ai rai na baci ban yi baci rai ba amma na fara eh. yana kafa gona abu daga haka nake gaskiya ne na so abu gaskiya ne yanzu yanzu na kawa ta halima ta fita daga gidan nan halima halima matan marigayi nan jikin gidan su kwakwata gidan marigayi yawwa nan yaya aka yi aljanu ne suka fitine ta ba dare ba rana suka suka fitine ta ba dare ba rana shine ta ta kawo kokenta na ce ga jarumi a gida eh. ka zo sai a gaya maka je ka kawo mata da su ai ka ga wannan aikin ai sai kai din to kai ne fa jarumin kai zaka je na san zaka gama mata ai shi aljanu na tsoron wuta mu nan da ji gani mu nan mun saba da ita amma ya duniya ne kawai a lahira ku sai dai mu shiga aljanna Allah isa muna cikin Allah ya sa muna cikin zaman jama'a albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai mu shiga aljanna Allah isa mu eh. dace za a je ke wannan ai yara za a tura ba ma kai da kanka ba yara za tura yara dauka kai da kanka za ka je a yara za mu tura ai kan muka je guri ya yanki ga jance guri ya ai sai ka ce za a tashi jaha guda saman da mazan fama an ji gani a guri to za a tashi jaha ko kuma kasar gaba ɗaya. Allah ya taimaki saman jam wani aiki sai mazaje. Yara zan Allah ya taimaki samanja mazan fama. Eh, eh, Gaskiya ne. Hmm, yau te ba za ki. Kuma ma da yau ɗin. Oh, oh. To shi kenan ai ba wani. Ya bala. Dama kuma ai tebai ta za ta iya haɗa teba. A'a. Kamar yaya. <laughs> Menggani apa? <laughs> Tiba, tiba ini ya ada tiba. Kau mana? Kau. Nak buat nak Welcome. I say find your way. Boy, find your come, way. Come, come, come, come. Yes, sir. I say enter home. I say back in the family. Ni da hana ki zance ki zo bar gidan nan gurin da nake zama na kyau. Enter, enter, yanta, yanta. Yes, sir. Yes, sir. Enter. Yes, sir. Enter. Samanja. Yes, sir. har ka kamu saurayi kofar gida na iya zuce da yata ai ba ni na kai san mai dota ba shi na somebody with my daughter no famaja ni ba ni ba what i told you yesterday no be me i say what did i told you yesterday me na ga maka jiya ka ga abin ka je ka wani kuma ni ne kai ba za ta ta ta wai ka ga mata wai wannan ba matsala saboda ka manta da horon da aka yi mai a gidan soja yes sir ko sorry sorry to saman samanja The brand of soldier is a soldier. Yes. The daughter of soldier is a soldier. Yep. The neighbor of soldier is a soldier. Yep. The grandmother like will be like it a soldier. Yep. The neighbor of soldier, you must be like a soldier. You yep. hear me? Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yep. Femme Dieu Comme ça Femme Dieu Yep Wallahi Allah ba tare daga aikin soja na Wallahi Allah Kalla za mu daya Femme Yep You cry No I said, don't cry again. You hear me? If you cry again, I will deal with you now. Yes, sir. Yep. Yep. Yep. What is the yep? Yes. What in the minute we have? Yes. Slide, slide, drink. I say yes. Yes. It's okay. Sir. Yes. Yep. It's okay. Allah, Isa. Allah, Allah, Isa. Allah ya Allah Allah isa Allah ya Allah isa komai wai kai wai ko ga lafiya yake mu tsaya kofar gida kar mu shigo cikin ko da wannan mun kai ba ka bari ba soja ba na kare sojojin ai naka ne eh, ko ban ko ni ne na na ne in an sa kayan sa ya kamata a zama namiji haka ne awo eh, awo eh. gaskiya ne um, to me ya faru ba sakwace ranka ba na ga alama za ka koma ta lambalan gasa gasa za ka koma ta lambalan gasa ba ni bukata wallahi ta lambalan gunga ka je daro na aji wallahi na aji um, Cinaka. A je gidan mun riga aljanu ya damu matar su a ja a wani dusu. To te ma ke. Ke eh, ta mu. Ko mu na yi. Mu na mu da aljanu. Carry on. To. Expression ta na kai dai. Suke ganin mu na kai dai ba. Ah, to ko ba su ka gan su ba su ka gan ka ba shi kenan ba. Sha sha. Stop. sha sha ko ai maza ba yau saboda haka ba sa hannu ai daman na gaya miki sau bakwai na gaya miki zancen nan na ce karki kuskuren sa na riga na sa hannu to to dan sa ban dokar ta a gidan. To nan ba. karki karki ce komai. Amma fi me ai ba haka. A ta ah, ah, na riga na sa hannu na riga na diga biro. Kuma na sa cikin record wannan fayil ɗin. Duk abin da ya riga ya shiga cikin nan gurin rufe. Ko kira ta yake. dole za a yi Haka aiki. saboda haka ki tuna ta ce ki kuma zaman aure ba zaman wasa ba ne wannan yarinya kar ki ƙara barin ta ta fita daidai da zaure kar ta ƙara fita kar ki ce ban gaya miki ba rabi rabi kar ki ce ban gaya miki ba ji ai to shikenan saboda haka duk abin da take bukata a gaya mu ko ɗinki za ta kai a gaya mu ni zan turo wanda zai karɓa kai ɗinki din da akwai mutuwa dole sai turo mutuwa dole ya karbi dinka a kai saboda haka na kafa dokar ta ba shiga ba fita kuna gida da ke da ita na gaya miki rabi kada yarinyar nan ta ƙara fita daidai da zaure na gaya miki rabi kar ki kuskure ki ƙara barin yarinya ta fita daidai da zaure nan nan zaure ka ta ƙara fita

Rabi! Sai na dawo. Ce a da lafiya. To, you have 20 naira. I said, you have 20 only naira? Only 20 naira is common. Shi kenan, no problem. Eh. wannan masifa wannan masifa Allah ya yayi ita ma maganin ta ta ƙi nutsuwa zana waje ɗaya. wata ya bi bigin magani har ita a Naga. Mun mare ni. Mu da muka wai wai wai wai Wai ba ni mare ka wallahi. Wallahi excuse me haka slap you naka wallahi ko ba wallahi يا هول والله يا هول الله يهنيك حبيبي كويس عساك مالك ايه وين عليك والله وين لا اله الا قوي قوي نوه قوي ديك ادفانس gama aiki ka tura su ke a ne ai muka tura yara dole su da shi lafiya ga gidan ga aljanu ne cikin ga ba mutane a ciki aljanu ne ne shamari duka ta ko ina hajjamanya don da wannan aiki wallahi a ƙarfi na wallahi wallahi ba mu nan mutane eh, kare dai na babban fara albashi ba a mara kaya irin wannan aikin ba zan iya jure shi ba gidan nan wallahi ba mutane ba a kaya ran kai dai kaya ba wallahi a tura tawai mai mai mai mai aljani kansa yana tsoron mu mun dau ma yadda muke tsoron aljani su ma aljani suna tsoron mu kansa ba sai mari muke ji sama da kasa tuko wallahi wallahi wallahi a shan mata nake tare da su a to kai ma dai ni bari in je da ya fito so ai aljanin su ka ke tsoron mu suna tsoron Allah ya ranka ya da kamar su ta ko ta ta ta bararki ta ta yi na kuka na kuka wallahi ba za ta ba ni ga ba za ta ba zan je zan je sa da kake wannan wani aiki ai sai maza gashi nan ya kama hanya ta ko kun zo a guje kuna wani kunci kuna ta kogi kuna ta wani kai ba ni nasara da wallahi idan ga wallahi wala irin ba lafiya shi yanzu shi kadai gashi ya kama hanya ta ku ku biyan zuwa ku da wani ba ni nasara za mu je can mu je mu jira shi ba ni lafiya da da dai wallahi da dai kai kai kai yanzu da surutu ku zauna anan ba sai ku bi shi a baya ba ah, ah, ah. kai me ba ni da komai ku je ku kama hanya ku je Allah ya dade shi lafiya. Amin ku ce ku lafiya kalau sai ya raba shi da abin da muka abin da muka ji muka gani Allah ya raba shi da shi. Tabbi. Lalle. ba wai sun zo kaga shi da yake namiji ne ai ya kama hanya ya ah, ba abin da nake kuɗa saboda haka ba na jin ba za mu dawo gidan da su wajen ba ba samanja abin da nake so da kai ah, je unguwa saboda haka karka kuskura ka bar wani shiga gidan nan duk mutumin da ido karka bar shi shiga gidan you hear me yes sarasa you hear what i'm talking to yes I said, don't leave anybody to enter my house. Yeah. You hear me? Yeah. Idan ka bar mutum ya shiga, to a bakacin kakinka. Kai da nuna ce. ku yi subscribing wannan account din domin ganin irin waɗannan ka cikin YouTube. Domin samun shirye-shiryenmu akai-akai, ziyarci ya Hausa TV da ke kan YouTube. Sannan ka yi subscribe, ka danna ƙararrawa kilin. Mun